Kamar yadda kuka sani shirin mun ji mun gani mun shaida shiri ne da yake bibiya tare da zakulo muku ayyukan alheri da ɗan majalisar tarayya mai wakiltan ƙananan hukumomin Rijau da Magama yake yi wa al'ummarsa wato Honorable Shehu Sale Rijau wanda aka fi sani da Sulo kuma shugaban kwamitin jihohi da ƙananan hukumomi na majalisar tarayya kamar yadda aka sani dai har yanzu muna karamar hukumar Jau. Hausawa na cewa ruwa abokin aiki. Wannan dalili ya sa muka je garin Farin Dutse da ke gundumar Tungan Magajiya inda mai gayya mai aiki Madugu Uban Tafiya Honorable Shehu salir Rijau ya gwangwaje su da rijiya mai amfani da hasken rana wato sola. Ba mu yi ƙasa a gwiwa ba sai shirin mun ji mun gani mun shaida ya tattauna da shugaban mazaɓar Farin cikin dutse Malam Umar Muhammad shin waye wannan rijiya kuma kafin yin ta kuna da wadatar ruwa a wannan gari? Sunana Umar Muhammad ni ne ciyaman na ainihin farin dutse unit a tungan magajiya ward. A honorable Shehu Salisu Lo dan majalisar tarayya mai wakiltar Rijau da Magama shi ya gina mana wannan famfo na mai amfani da hasken rana na sola. a'a ba mu da wadatuwar ruwa gaskiya ana da karancin su kwarai da gaske yanzu ne Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu da aka gina mana wannan sola Allah ya samu ka samu wadatuwar ruwa ah, alhamdulillah alhaƙiƙanin gaskiya mun ji ainihin daɗi kwarai da gaske saboda mun samu ainihin ci gaba wanda yake ba mu da shi a baya kuma ba mu samu ainihin wani ɗan siyasa wanda taimaka mana ta wannan huska ba wanda ya wuce ainihin honorable shehu salisu na tambayi shugaban maza ba. shin bayan wannan rijiya ko suna da wata buƙatar kuma a ne gaskiya muna da buƙata domin akwai makarantar da muka gina wadda 'ya'yanmu ke karatu ta nomadic ainihin da taro sisi muka gina ta da bulon laka to muna nema da ainihin gina muna ta zamani a yanzu saboda makaranta tana bunƙasa kusan azuzuwan da muke da yanzu sun yi kaɗan saboda haka muna ainihin neman wannan a gare shi kiran da nake ga ainihin dan majalisa ainihin alhaji shehu sali sulu mai ta karamar hukumar rijau da magama aikin da yake na taimaka ma talaka da kula da su ya kara dagewa muna fata kuma allah ya taimaka masa kan wannan abin da yake a kai bayan wannan kuma ya saka fitilu masu aiki da hasken rana domin haskaka garin idan dare ya yi dangance da wannan sololi da ya muna masu amfani da hasken rana ya sa muna su kuma mun gaskiya mun amfana sosai a kansu daga nan har tashan doya tungan rimi zuwa tungan kawo mun samu ci gaba sosai kan wayan abubuwa. A ƙarshe Malam Sahabi Aliyu Farin Dutse ya yaba wa Shehu Sale Rijau da fatan Allah ya sa an yi cikin tsawon rai. Sunana Sahabi Aliyu Farin Dutse mu mun ga siyasa iri daban-daban tun lokacin mulkin shagari ana mulki har zuwa yau mun yi wahala ga 'yan siyasu a jihar Niger ba mu taɓa samun wani bawa Allah mumini mai imani mai tausayi wanda ya yi muna ayyuka irin wa'anda shehu alhaji shehu sale ya yi muna cikin garin farin dutse da kewaye tsakani da Allah a garin farin dutse muna da honho guda na tuka-tuka wanda aka yi muna tun mulkin janar babangida tun ana Legas shine ne annan muna wahala da shi kwana biyu kwana uku saboda cunkoson jama'a ya ɓaci wani bi mu yi taro sisi wani bi ya gagare mu wani bi sai mun yi bara a zo a gyara amma zuwa alhaji shehu salir jau ya zo ya haɗa muna sola wadda take duk warin dutse da kewaye ruwa buɗe hanho ɗaya akai kowa ya ɗiba ya yi yadda yake so bayan haka muna fata allah sa in ya gama wannan mulki na shekara takwas allah ya bashi sanata ya shekara takwas allah ya bashi takarar gwamna ya shekara takwas ya tsaya takarar shugaban ƙasa najeriya allah taimake shi a taro a zaɓe shi ya zo ya zama ya riƙe ƙasar ga don irin su shehu sulu ɗaya ka riƙe ƙasar ga duk tashi tashin hankulan ga da bala'i da matasa ka yi a zanna lafiya saboda haka ya ɗauki matasa aiki waɗansu da an samu wasu sun riƙa mai wadda ya yi waɗansu sun yi haka nan da yanzu an wuce wurin. Honorable Salisu Sulaiman muna mishi fatan wannan kujeran Allah ya sa ya gama ta lafiya kuma muna mishi fatan Allah ya kai shi ga sanata har zuwa magona Allah da. Wannan shiri ina fata wannan shiri ya ɗore inda yake yana shiga yana faɗakar da mutane da ainihin yaɗa ainihin amfanuwar siyasa. to muna fata wannan shiri masu gabatar da shi to ubangiji Allah ya kara musu kwarin gwiwa Hausawa dai sun ce yabon gwani ya zama dole al'ummar farin dutse sun ce a gaya wa shehu sale slo sun gode